Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya bayyana a gaban kwamitin da alkalin alkalan jihar Nasarawa Suleiman Dikko ya nada don binciken zarge-zarge goma sha shida da 'yan majalisar dokokin ke yi masa. A yau ne gwamnan jihar ta Nasarawa ya je gaban kwamitin da alkalin alkalan jihar Suleiman Dikko ya nada don kare kansa daga zargin da wasu 'yan majalisar suke yi masa. Bayan an tashi daga majalisar ne na tuntuɓi mai ba gwamnan jihar ta Nasarawa shawara kan harkokin jama'a Abdulhamid Yakubu Kwara. Don jin ko mai gwamnan ya gabatar a gaban kwamitin. Shi mai girma gwamnan jihar Nasarawa da kanshi ya gabatar da kanshi a gaban wannan kwamitin Kuma abin da ya gama kwamitin abubuwa ne guda uku. na farko ya zo ne saboda girmama wannan kwamiti kuma a matsayin shi na bin doka kuma wanda ya dauki Kur'ani ya rantsuwa a kan cewa zai kare hakkin kowane bil'adama a jihar Nasarawa. Na biyu sa ya zo ne ya nuna ma kwamiti din nan ya nuna musu cewa gaskiya ba a masa adalci ba. Saboda tun daga 'yan majalisa suka ce sun yunkurin nan da suka kadamar da shi na ranar goma sha hudu da watan Julai alif dubu biyu da goma sha hudu har wa yau da yake gabana da kwamiti din da ya gabatar da karfe a gaban kwamiti kwamiti yan majalisa ba su ba shi wannan sabis na impeachment notice ba na uku ya za masa wajibi ne ya zo gabansu ya zo kuma da nashi eh, defense wato da nashi kariya saboda ya nuna ma duk duniya gaba daya cewa shi gwamnatin shi babu wani abu na munafunci ko na koye da wannan karyar da aka yi don ya kare sunansa ya kare sunan gwamnatinsa kuma nuna ma jama'ar jihar nasara cewa shine amana ne to baya ga wannan kuma gwamna ya ce lauyoyinsa za su ci gaba da tsayawa a wannan gaban wannan kwamiti din nan a madadinsa har sai ranar suka gama shiri To sai dai yayin da gwamna almakura ya je gaban kwamitin 'yan majalisar dokokin jihar ba su kasance a zauren da ake sauraren bahasin ba. Duk da ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin shugaban kwamitin yada labarai na majalisar Muhammad Baba Ibako ya ci tura, domin kuwa na kira lambarsa sau da dama bai ɗauka ba. Sai dai a lokutan baya ya shaida mun cewa ba su yadda da kwamitin ba, kasancewar akwai ma'aikatan gwamnati da wasu 'yan siyasa a ciki, don haka ba ma za su amince da wani rahoto daga kwamitin ba. Kasancewar an amincewa kowa da kowa ya halarci wurin da 'yan kwamitin ke zama don sauraron bahasin. Na tambayi mashawarcin gwamnan Abdulhamid Yakubu Kwara ko mai kwamitin ya zartas da shike 'yan majalisan ba su kasance ba. Shi ciyaman na kwamiti abin da ya faɗi shi ne ya ba su zuwa gobe a sake komawa a je a ba su a kai musu wato notice na hearing sannan a ji kuma in ba su an mika musu hannu da hannu ba to a manna shi ko a jikin bangon majalisa da kuma notice board ɗinsu a nan gurin da suke zama a yi sannan a tsara sakamako gobe za a ci gaba da zama da karfe tara na safe abin da ya faru kenan a takaice. mai ba gwamnan jihar nasarawa shawara kan harkokin jama'a kenan abdulhamid yakubu kwara zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria.